Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci. Da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan namu koma noma. sa kuma akwai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi zamu kawo karshen shirin namu baki daya da fatan za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 4 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam kumeni ya rasu yana dan shekaru 87 a duniya an haifi marigayi imam kumeni a ranar 24 ga watan satumban shekara ta 1902 a garin Khomein wanda yake tsakiyar kasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa ayatollah mustapha khomeini bayan rasuwarsa kuma babban yayinsa ayatollah fasandidi ne ya ci gaba da koyar da shi imam kumeni bai yarda raba siyasa da addini ba domin kuwa yana da imanin cewa makomar al'umma tana ɗamfare ne da addinin su kamar da kuma siyasa ita ce hanya ta tafiyar da lamarin rayuwarsu da sha'anin mulki wanda addinin musulunci kuma yana da tsari wanda ya tanada domin tafiyar da al'umma wanda shine ake kira da siyasa akan haka marigayi imam Khomeini ya kalubalanci sarakuna na lokacinsa waɗanda suka miƙa ƙasar iran ga turawa kuma suka mayar da salon rayuwar jama'a irin na turai wanda ya saba wa koyarwa irin ta addinin musulunci wanda suke yi imani da shi a matsayinsu na musulmi sarakunan pahlawiyawa sun kori marigayi imam komeni daga iran inda ya shiga gudun hijira da farko da ya nufi kasar turkiya bayan wani lokaci kuma ya nufi kasar iraki inda ya yi shekaru goma sha uku daga nan kuma aka kore shi sai kasar faransa ta karbe shi bayan da kasashen larabawa da na musulmi su haƙi karɓarsa a cikin shekara ta 1979 al'ummar kasar iran sun kori sarki sha sun kuma nemi marigayi imam khomeini da ya dawo gida bayan dawowarsa ya jagoranci kafa tsarin musulunci a kasar bayan da al'ummar kasar ta iran suka kada kuri'ar dama inda sakamakon makon yin cewa fiye da kashi 98 cikin 100 na al'ummar kasar suna goyon bayan kafa tsari irin na musulunci wanda kuma daga lokacin ne aka kafa gwamnati wadda take tafiya akan wannan tsari a kasar ta iran har zuwa yanzu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan yuni shekara ta 1989 dubban ɗaliban jami'a a ƙasar china suka gudanar da wani gangami a dandalin tiananmen wanda yake tsakiyar birnin beijing fadar mulkin ƙasar china inda suke yin kira da rage karfin jam'iyyar gurguzu mai mulki a ƙasar tare da ƙara karfin majalisar dokoki ta ƙasar da kuma zaben 'yan majalisa maimakon naɗa su kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar china ta gargadi ɗaliban da kada su kuskura su gudanar da gangami irin wannan bisa wannan hujjar jami'an tsaron kasar ta china suka afkawa ɗaliban kuma sa kashe wasu daga cikinsu sa kuma jikkata wasu adadi mai yawa kasashen turai sun ɗauki wannan a matsayin wani babban makami na kalubalantar kasar china akan take haƙƙin bil'adama. adama masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya ce matsin lamba da makiya suke yi a kan kasar domin durkusar da ita bai yi nasara ba hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai fargabar sake bullar cutar corona karo na uku a nahiyar afirka a kasar amurka kuwa rahotanni sun ce ana ƙara samun karuwar yawan masallatai na musulmi a faɗin ƙasar tons kuma ga cikakkun labaran daki-daki jagoran junju halin musulunci a iran ya bayyana cewa dukkanin matsa lamba da makiyan kasar ta iran suke yi a kanta ba su iya durkusar da ita ba a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a yau dangane da cikar shekaru 32 da rasuwar marigayi imam khomeini jagoran junju halin musulunci na iran dan ayatollah sai da alhamna ya bayyana cewa tsawon shekaru 42 da samun nasarar junju halin musulunci a kasar kuma tun daga lokacin kasar take fuskantar matsin lamba da nufin ganin bayanta wanda hakan bai nasara ba jagoran juyin juhalin ya ce akwai abubuwa biyu waɗanda murgai imamu ne ya amfani da su waɗanda suka baiwa juyin juhalin damar wanzuwa sabanin sauran juyin juhali da aka yi a wasu ƙasashe waɗanda suka rushe ba da jimawa ba ya ce kalmar jamhuriya da kuma musulunci waɗannan su ne abubuwa guda biyu waɗanda suke nufin yin riko da koyarwa ta addini da kuma baiwa jama'a damar su zama ɓangare na gudanar da lamuransu da mulkinsu da gwamnatinsu da kuma waɗannan abubuwan su ne babban sirrin wanzuwar tsarin hakanan kuma ya taɓo batun zaben da yake tafiya a ƙasar inda ya da cewa wajibi ne a kan jama'a baki ɗaya su fito domin kaɗa ƙuri'unsu inda kuma ya bayyana cewa duk wani dogon nazari dangane da waɗanda za su kaɗa ƙuri'a to abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci kuma ya rataya akan masu kaɗa ƙuri'ar dangane da 'yan takara kuwa ya jaddada cewa dole ne su ɗauki matakai na faɗin gaskiya akan al'amuran da suke da nufin aiwatarwa su kuma cika alƙawulan da za su ɗauka ya kuma bayyana cewa bai halasta ba ɗan takara ya ɗauki alƙawulan da ba zai iya cikawa ba hukumar lafiya ta duniya ta ce nahiyar afirka ba ta da wani shiri na tunkara annobar corona karo na uku da ke zuwa gidan radon faransa ya ba da rahoton cewa babbar darakta da ke kula da ayyukan hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka ta ce da dama daga cikin asibitoci da ke nahiyar afirka da kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba su da kayan aiki waɗanda suka dace waɗanda za su iya karɓar waɗanda suke da cutar ta corona da kuma kula da lafiyarsu ta ce abin da yake da matukar muhimmanci a halin yanzu shine mayar da hankali dangane da barazanar da ke akwai ta dawowar cutar corona karo na uku hukumar lafiya ta duniya ta ce zuwa wannan lokaci dai an samu mutane miliyan hudu da dubu takwas waɗanda suka harbu da cutar corona a kasashen nahiyar afirka wanda kuma shine kashi biyu da dugo tara na yawan mutanen da suka kamu da wannan cuta a duniya yanda kuma dubu ɗari da talatin daga cikinsu suka rasa rayukansu wanda kuma shine kashi uku da dugo bakwai na yawan mutanen da suka mutu a duniya sakamakon kamuwa da cutar kasar afirka ta kudu ita ce sahon gaba wajen yawan mutanen da suka harbu da cutar ta corona a nahiyar afirka wanda yawan su ya kai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma dubu hamsin da shida da ɗari hudu da talatin da tara daga cikinsu sun rasa rayukansu hukumar lafiya ta ce zuwa wannan lokaci dai kashi biyu na mazauna afirka ne kawai suka karbi allurar rigakafin corona to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jaridar washington post ta kasar amurka ta bayar da rahoton cewa cibiyar musulmi ta amurka din wato islamic society of north america ta bayar da rahoton cewa duk da matakan da ake ɗauka na rufe masallatai da kuma kin amincewa da gina masallatai a wasu yankuna yanzu wanzu dai adadin masallatai a kasar amurka ya karu ihsan bagbe ya harhaɗa rahotanni a tsakanin shekara ta 2001 zuwa 2010 dangane da yanayin masallatai a kasar amurka da ya bayyana cewa daga wancan lokaci zuwa yanzu an samu karuwar masallatai a kasar a cikin sabon rahoton wanda jaridar washington post ta buga ya bayyana cewa a cikin shekara ta 2010 akwai masallatai shida a fadin kasar amurka amma a ƙarshen shekara ta 2020 adadin masallatan ya kai 2,769 ya ce duk da ana takura musulmi a wasu yankuna na ƙasar ta amurka wajen ƙin amincewa su gina masallatai ko kuma rufe wasu masallatan da aka yi saboda wasu dalilai amma duk da haka idan aka yi la'akari da adadin masallatai da aka fitar zuwa ƙarshen shekara ta 2020 za a lura da cewa adadin ya karu da kashi 31 cikin 100 a faɗin ƙasar ta amurka a bangaren wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta ingila ta ci kungiyoyin kwallon kafa na chelsea da kuma leicester city tare kudi saboda rashin da'a da suka nuna a wasan da suka yi na premier a kara wasu wadda ta gabata wadda manchester city ta zama zakara an ce tare kungiyoyin biyu fan dubu ashirin da biyu da ɗari kowacensu banda suka kasa tsawatawa 'yan wasansu a karawar da suka yi a premier league a cikin watan da ya gabata a ranar takwas ga watan mayu aka tuhumi kungiyoyin biyu sakamakon ya matsayi da suka yi a wasan chelsea wanda ta yi nasara akan leicester city da ci biyu da daya a filin wasa na stamford bridge wanda ke birnin london chelsea dai ta zo a mataki na hudu a teburin premier league duk wadda doke aston villa da ta yi da ci biyu da daya a wasan karshen gasar wanda hakan ya sa leicester city a karo na biyu ta kasa zuwa kofin zakarar nahiyar turai bayan tsawon lokaci da ɗauka tana cikin ƙungiyoyi hudu na farko na gasar premier da suke halartar wannan gasa to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma noma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To shirin namu zai dubi ne akan wasu muhimman labaru da suka shafi harkar noma da kiwo masu alaƙa da Iran. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A makon da ya shuɗe a ranar Alhamis, ministan aikin gona na Iran. jihar kazim khavazi ya jagoranci tawagar iran zuwa ƙasar rasha domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙar ƙasashen biyu ta fuskar noma da kiwo bayan saukarsa a filin soka jiragen sama na birnin moscow ministan gonan na iran ya faɗa ba labaru cewa manufar ziyarar tashi ita ce bunƙasa alaƙar noma tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar musayar fasaha da ilimi na zamani a wannan fage ƙasashen biyu dai suna da alaƙa mai faɗi a harkar amfanin gona da kiwo ministan na iran zai haɗu da takwaransa na rasha dmitry patrushev domin sake yin bitar jijeniya da ɓangarorin biyu suka kulla a baya a kowace shekara dai rasha tana sayan kayan amfanin gona daga iran da kudinsu ya kai dala amurka biliyan ashirin a watannin baya kasashen biyu sun buɗe hanyar sufuri ta ruwan caspian da manyan jiragen ruwa masu ɗauke da na'urorin sanyi domin yin jigilar kayan abinci da suke son kulawa ta musamman ta wani bangare na tattaunawar da bangarorin biyu na rasha da iran suke yi sun jaddada muhimmancin zuba hannun jari a cikin harkokin aikin gona da kiwo a cikin dukkanin kasashen biyu. To idan muka nufi ƙasar Pakistan mai makwabtaka da Iran, za mu ga cewa ƙasar tana son sake kutsawa cikin kasuwannin Iran domin baje hajarta ta bangoro. wacce na ɗaya daga cikin amfanin gonar da ke ja mata kuɗaɗen shiga daga waje. a wannan lokacin da kakan mangoro ta yi kasar pakistan din tana son kai hajjata ta zuwa kasuwannin duniya musamman ma dai iran da take makwabtaka da ita a can kasar pakistan noman mangoro yana da farin jini matuka inda ake kiran shi sarki ko kuma jagoran amfanin gona wanda kasar a kowace shekara tana yin noman mangoro a kan wato eka da ta kai miliyan 170 a shekarar da ta gabata da bullar cutar corona ta addabi duniya an ɗan sami koma baya a fagen mangoron da ƙasar take fitar da shi sai dai a shekarar bana ƙasar ta sha alwashin samar da sauye-sauye a wannan fage. inda take son kutsawa cikin kasuwannin duniya ɗin. Mangoro yana ɗaya daga cikin amfanin gonar da ke baiwa ƙasar kudaden shiga misali a shekara ta 2014 da ta 2016 ƙasar pakistan ta samu kudaden da suka kai dala amurka miliyan 94 saboda mangwaron da take fitarwa da shi waje. a wajen shekara ta da sha biyar kuwa kasar pakistan ta sami kudaden shigar da suka kai dala amurka har miliyan 46 daga mangwaro baya ga iran wasu kasashen da pakistan take sayo da mangwaro sun hada da saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa china kore ta kudu da kuma wasu ƙasashen na larabawa to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai da kafin ban kwana da ko baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tun ziga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. shirin radio hausa voh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin toma da likitoci masu kulawa da Tomarilla a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mata lakabi da sunan tobacco. ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wani ta ake a ita bayan an kowanne ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wannan shi ke samar da hayakin da sigarar da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarar ba kwatin din kadai ba ne akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyin abu da ya kira kasirar jini ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su da kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in ka ɗauki farar riga ta zuƙi sigari a kai za ka gaya da biki to wannan ya daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum yan daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu ɗaya daga cikin manya-manyan illan ta sigari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar kuku ya zama da cewa ba ya iya buɗewa na yadda mutum yake numfasawa to a kan sami ciwuka kamar su irin fasila wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam. hassan wato ɗan misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙin kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zura a cikin su fiye da wanda ma ke shan taba. su ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa rashin ba saboda ya zauna a cikin hayakin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba ‘ya'yansu suna ciki su iyaye kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himmansu active smokers kenan mutum shi ne mutum shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda baya da eh, wa yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin smokers su tabbatacce masana fi bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan illa kai da masu da shan taba so da active smoking wato eh, himmataccen shan taba da fasin smoking da shan taban da ya zama da zazzabin ya shiga saboda lalura kusan suna da illa kuma sosai sosai ka abin da ka iya samun babba da lalacewa huhu da manufa ta shi ma yaro zai iya samun shi saboda wanda bai yana wanda ya yanayi na shi kan haƙi da iyayen shi shan taba. Dakta ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? Mace namiji kusan ɗaya ne musamman in baka da akwai kusanci da yin aikin su to amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambancin da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki idan tana da ciki shan taba nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aikin shi so da dama aka samu ya sa yara su hane su a bajjame a ba su da kumari su samu larurori da dama ba ya fi shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka ga kowane kwanan taba ana rubuta a kashe cewa babbar mai ba da shawara na likitoci wato surgeon yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi. A wasu kasashe kamar Najeriya haka ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye aka yi kokari wannan sawa ba a so mata sha taba ko su na cikin ma shan taba a inda da saboda zai tasiri wa falakiyar su kaɗai ba har na ɗan tayi ne ke cikin wannan kenan. Turukta game da batun shan taba sigari tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan. ko ina aka kwana game da wannan batun a nan Najeriya? akwai da aka yi kiyaye musu a ban san yanzu wuta a wani lokaci kasa za a yi doka a fara ringide ringide ya gaba kuma ka ga an ban san hannun da ake ciki bayan yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai tsari wajen hana shantawa domin illan na da yawa gama ga marasa sha saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shantawa suke busawa. wanda ke dai daidai ya kai kan gare babu da yawa ke kama wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shan ba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne ana cikin daki da yana hira to wanda sai dai hakuri ko kuma an samu mai karfin rai ce mana shan taban da kake mu ma yana cikin da a tattawa wani ya ji haushi ba ga zai iya bada hankuri kuma ya ya yi gaba don haka mu gaskiya babu da wata shabamman manufa a kan batun shan taba don kuma hukumar ndl e masu yake da kwayar da shashai ba sa takurawa kamfanin a taba hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula su to halin da muke cike da gini son shan taba na jira sha zai ba wani ba wani ba wani kashe a kwalin taban da ke nuna mutane ina abin da suke kusawa wannan ke Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka bai azaba gobe. To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kada mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke Jos a tarihin Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to don za mu kai kare sai idan Allah ya kai mu can an jima da ma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you